قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku lissafin nasara biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba muna cikin suratul furqan amma mun fara nisa mun nufi bakin boda sai Allah madauki sarki ce mai alaramma wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa mubashiran face ka zama mai isar da goron albishir mai yi wa al'umma bushara cewa wanda ya bi Allah maɗaukakin sarki zai samu aljanna wani zira sannan mai gargaɗi ga masu sabo cewa in ba su tuba ba za su tafi wuta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila sabila Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ma as'alukum alayhi min ajrin wannan wa'azi da nake muku ba na neman lada daga gare ku ban ce ku sa min wani salari ku rinka biya na saboda ina yi muku wa'azi ba a'a ina muku wa'azi ne don Allah ba biya za ku yi ba idan ka ji na ce ku ba da dukiya to illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila sai dai wanda yake so ya riki hanyar neman aljanna zuwa ga ubangijinsa shine za mu ce ya kawo taimako a gina makaranta ya kawo taimako a gina masallaci ya kawo taimako a sai motar wa'azi ya kawo taimako a tallafawa marayu a tallafawa sabbin musulunta a tallafawa wa gajeyu amma dai ba ku tara kuɗi ku bani ba annabi ka ce wannan ba aikinka ba ne wannan kuma shine ƙa'ida ta da'awa a wajen malaman sunna duk inda kaga malaman sunna suna wa'azi suna karantarwa suna yi ne saboda me suna yi saboda Allah madaukakin sarki malamin sunna ba zai taɓa yin da'awa ya ce ku tara kuɗi ku bani saboda na yi muku wa'azi ba yanzu idan malaman bid'a ne suka yi taro sai an gama wa'azi sai wani ya ce to akwai wata laya ita wannan layin laya ce ta musamman ko laya maganin barawo ko laya maganin farin jini ya mai da kai mahaukaci baka da ko sisi wai zaka yi farin jini wajen yan mata ko tikaka zaka yi farin jini baka da ko kuma ba sani ba na'am yaudara ce ko ba yaudara ba ce na taba zuwa wa'azi wani gari kwaye kusar a cikin kasar biyu da na je sai na samu wani malami na bid'a ya je yayi wa'azi bayan ya gama wa'azi sai ya fidda laya ya ce wannan laya ce maganin barawo laya maganin barawo wai za ka makale ta a cikin zaure idan barawo ya shigo gidan ya sata wai sai ya tsaya kikam ya gagare yin gaba ya gagarayin baya har gari ya waye a zuwa same shi in an same shi sai a karbi kayan da ya sata ya ce amma sharaɗi ne kada a daki ɓarawan in an daki ɓarawan laganin zai kare mutane sun sayi layun da yawa a ranar ya yi ciniki sosai kasuwa ta yi kyau ya samu kwastomomi amma kun sabon tausayi sai da ya gama aka kai shi masauki sai wani ɓarawo ya lallaba zuwa masaukin nashi da ɗan akwatin layun da cinikin da ya yi da yan tarkacensa da sauran layun da bai sayar ba duk ya tattara su yi gaba da su to lokacin da aka ban wannan labari sai tambaya ta zo mu to ya aka kwashe tsakaninsa da kwastomominsa da safe don ni dai in na siya zan ci kwalasa sai ya bani kuɗi na ban san kai ba amma ni sai ya biya ni sai aka ce ai bai jira gari ya waye ba da suban farko falmu girati subha wal fawru da gaggauta fararun farilla ne bar gari dama mece ce damfara ce kuma Allah ya tona masa asiri kai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba alarama وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله مدوكاكين سركي wato sai yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ba ta tsaya ga annabi ba ta shafi kowa da kowa idan za ka dogara ku fahimci wannan matsala da kyau idan za ka dogara kada ka dogara da kowa sai Allah kada ka dogara ga kowa sai Allah karka dogara da babanka wata zai mutu karka dogara ga mai gidanka wata ran zai mutu karka dogara ga malaminka wata ran zai mutu duk wanda ka dogara da shi a nan duniya akwai ran da za a laluba a samu baya da rai ya koma zuwa ga ubangiji shi haka ne ko ba haka bane Allah ya ce to in za ka yi dogaro fatawakkal alal hayyin ladhi la yamut ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa wane ne rayayye wanda baya mutuwa shine Allah madaukakin sarki wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut da wannan ne malamai suka ce duk abin da bai da rai da wannan aya haramun ne shi ma a dogara gare shi haramun ne ka dogara ga gunki haramun ne ka dogara ga dutse haramun ne ka dogara ga kabari wanda ya mutu yana cikin kabari kuma wai ka dogara da shi shine zai baka kariya shi zai kare ka daga wannan lokacin ka riga ka gama lalacewa idan za ka dogara wa tawakkal alal hayyin alladhi la yamut ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa shine Allah madaukakin sarki Allah ya wa sabbihi bihamdihi sannan ka rinka tasbihi tare da godiya ga Allah ka rinka cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ya wa kafa bihi ya ishe ka ka gane matsayin Allah madaukakin sarki cewa shi Allah bi zunubi ibadihi khabira masani ne dangane da zunuban bayinsa kuma shi kadai yake gafarta zunubai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce bai a gaba alaramma الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الله يتي الذي خلق السماوات والأرض الله شيني وندي هاليتي سمي سنة كسا يا هاليتي سمي قدا دي هل سمي قدا بكوي haka ƙasa ita ma ya halicci ƙasa har guda nawa har ƙasa guda bakwai in ji Allah maɗaukin sarki abin da ke tsakanin sama da ƙasa duka wa ya halicce su Allah Allah ya ce sun mastawa alal arsh sannan sai Allah ya daidaita a saman al'arshi wanda ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a kuma ita ce aqida ta qur'ani Allah ya daidaita a saman al'arshin sa al'arshin a ina take a sama take a ina take a sama take Allah kuma ya daidaita a saman al'arshi wani irin daidaito yayi zaunawa yayi har da kafafu yayi kishin gida yayi ba wanda ya saka bincike akan wannan ba mu san yadda ya ba amma dai ya daidaita daidaito wanda ya dace da shi wani ya taba samun imamu malik bayan ya karanta wannan ayar sai ya ce ya Allah ya daidaita kan al'arshinsa sai imamu malik ya ce al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a yace in an ce daidaito kowa ya san me ake cewa daidaito yaya ya daidaitan shi kuma wannan ba wanda ya sani sai Allah amma ka yi imani Allah ya daidaita akan al'arshinsa wajibi ne ka tambayi ya ya daidaita ya zama bid'a imam malik ya ce kai dan bid'a ne shi yasa kake wannan tambayar saboda haka aqida ta ahlus sunna Allah yana sama ita ce aqida ta wa ta ahlus sunna wal jama'a ba mu muka ce Allah yana sama ba wane ne ya ce Allah yana sama Allah shi ne ya a sama yake kuma dole mu yarda da abin da Allah ya faɗa shi yace ce mana amintum man fi samai A amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur wane ne man fi samai a cikin wannan ayar wane ne man fi samai da aka ce amintum man fi samai على رما أم أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير wane ne man fi sama ya cikin wannan ayar إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهو القاهر وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ayoyi birjaka qur'ani mai girma sun nuna mana Allah yana ina yana sama al'arshinsa wannan kuma shine abin da ahlus sunna suka yi imani da shi malaman bid'a sun ce suna ganin Allah shi yasa ba za su taba yadda Allah yana sama ba domin in sun yadda Allah yana sama to ƙarya suna ganin Allah ta warware ba za ta sake samun gindin zama ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce ar-rahman Allah shine mai rahama fas'al bihi khabira idan kana so ka tambaya to tambayi masani shine Allah madaukin sarki shi zai baka labarin abin da ya gabata sai Allah ya ce mai a gaba larama وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله يتشجع وتنبيع تكافري وإذا قيل له مسجد للرحمن إذا أكتشي وكافري كيوى الرحمن سجدا كيوى الله سجدا قالوا سيسي وما الرحمن منين رحمن ويولا كنتي سكي الله maimakon su ce wane ne rahaman sun girmama Allah ko to ba za su faɗa ba menene rahama wai ba san ma menene ubangiji ba wannan saboda izgili na kafirai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai su cewa annabi anasjudu Mata, amuruna yanzu za mu yi sujada ga abin da kake umurtar mu suka ce san ba za su yi wa Allah sujada ba Allah ya ce wa zadahum nufura wannan sai ya kara musu kaurace ubangiji malamai sun ce wannan aya gaba ce da ake yin sujada abinda ake cewa sujudu tilawa sujudu tilawa wasu wurare ne a cikin alkur'ani mai girma da ya zo a sunna idan kana karatun alkur'ani mai girma ko da a sallah ne musamman sallah ta nafila idan ka zo irin wa'annan ayoyi ya halatta sai ka yanke karatu ka yi wa Allah sujada sannan ka ɗago ka ci gaba da karatu kamin ka yi ruku'i ina fata an gada wannan idan ba sallah kake yi ba haka kake zaune kana karatun qur'ani to idan kana da alwala kuma kana fuskantar alƙibla to ya halatta kai irin wannan sujada idan ba kai ke karatun qur'anin ba wani ne yake karatun qur'anin idan yayi sujada shi ne karatun qur'anin kai ma ya halatta in kana da alwala kuma kana fuskantar alƙibla ka yi wa Allah madaukin sarki sujada akwai lada da Allah yake bayarwa saboda wannan sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura in ji Abdullahi dan Abbas da ya iso kan wannan aya sai ya sujada sahabbai suka yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sai suka koma gefe suna dariya suna wai ka ganshi so yake yaudare mu to mu ba za mu yadda mu yi wa arhamanun nasa sujada ba ko ba su yi masa sujada ba masu sujada sun yi wa Allah sujada sai Allah ya ce ne a gaba تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الله مدوكين سركي تبارك الذي جعل في السماء بروجا سركي يتبت الله wanda ya sa buruj a sararin samaniya me ake cewa buruj malamai sun ce abin da ake cewa buruj wato su ne galaxy abinda ake cewa galaxy wasu ɗakuna ne da suke kunshe da taurari a sararin samaniya idan an ce Bridge to ana nufi gini babba dogon gini shi yasa an kaje saudiya za ga manya-manyan hotel a ce buruju kaza buruju kaza ina fata fahimci wannan gini babba shi ake cewa buruj to akwai wasu ɗakuna manya-manya a sararin samaniya wayanda Allah ya aje taurari a cikinsu waɗannan ɗakuna su ake cewa glagi su ne waɗanda ake cewa bruce astronomers bayan bincike da suka yi sun gano akwai irin waɗannan ɗakuna sama da guda miliyan ɗari biyu a sararin samaniya sama da guda nawa sama da guda miliyan ɗari biyu kowane ɗaki guda ɗaya yana ɗauke da tauraruwa sama da tauraruwa miliyan ɗari biyu ko da ɗaki guda ɗaya a cikin taurarin kuma akwai tauraro wadda ta ninka wannan duniya sama da sau miliyan daya duka suna ina duka suna cikin sararin samaniya tabarakan lazi ji alafin sama burujan shi ya yasa da Allah babu wanda ya san girman wannan samar malamai masu binciken sararin samaniya sun ce wannan duniyar da muke ciki tana cikin wani tsari da ake cewa solar system me ake cewa solar system shine rana da wata da wasu duniyoyi wato waɗanda suke kewaye da ainihin wato rana wasu duniyoyi guda tara duk da malamai masu binciken musulunci sun ce sun gano duniyoyin ba guda tara ba ne guda goma sha ɗaya ne kuma wani abin da zai baku mamaki sabbin littattafai da ake rubutawa yanzu akan astronomy sun fara dawowa suna ganin cewa lallai duniyoyin sun haura guda tara abin da qur'ani ya faɗa shine daidai binciken nasu kuskure ne wayannan duniyoyi da ake da su guda tara wanda duniyar da muke ciki tana cikin su wacce ake cewa earth tana cikin solar system to shi solar system din gaba ɗayansa yana cikin wani galaxy wanda ake cewa milky way shi wannan galaxy milky way akwai duniya duniya irin tamun nan taurari wata ta kai duniyar mu girma wata ta fi wannan duniyar akwai sama da miliyan ɗari biyu a cikin shi shi karan kansa milki way ɗin yana cikin wani super galaxy wanda ake cewa local group wanda shi kuma akwai irin wa'annan galaxy galaxy sama da miliyan ɗari a cikin shi banda Allah babu wanda ya san girman sararin samaniya shi yasa Allah da kansa yace was samaa banaina ha bi aidin was samaa banaina ha bi aidin wa in inna lamusi'un Allah madaukin sarki yace wa sama sama banai na habi aidin mun gina ta da karfi ji Allah Allah yace wa inna musiuna idan mun yi niyyar halitta babba Allah yace mun san yadda zamu faɗaɗa ta malamai suka ce wannan shine abin da ake cewa buruj tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan sannan Allah ya sanya wata fitila mai tsananin haske a sama wata fitila ce wannan ita ce rana wa kamaran sannan Allah ya sanya wata munira mai haske amma haskensa bai kai karfin hasken rana ba malamai sun ce yana reflecting din hasken rana ne shi yasa aka kira shi munira amma ita rana sai aka ce siraja saboda tana da haske nata na kashin kanta sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba na rama وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أنا ما تقولين سركيتي وهو الذي جعل الليل والنهار Allah shi ne wanda ya sanya dare da yini suka zama khilfatan suna mai juna idan dare ya tafi sai yini ya zo idan yini ya tafi sai dare ya zo shi ake cewa Allah ya ce mun yi haka ne liman arada an yi zakara ga wanda ya nufin ya wa'aztu ya dawo ya bi Allah aw arada shukura ko kuma ya niyyar godiya ga Allah madaukakin sarki wayannan ayoyi ne da Allah madaukakin sarki yake nuna wa bayinsa tauhidin rububiyya Allah ka ba mu ikon ta Allah to yanzu kuma Allah madaukakin sarki zai yabo ga wasu bayinsa masu imani na musamman wayanda ya alkawari zai musu rahama inda ya siffanta su da siffofi guda tara idan ka siffantu da wayannan sifofi guda tara to ka ci gaba da kirga kanka cikin ahlus sunna wal jama'a idan baka siffantu da wayannan sifofi guda tara ba ko ka kira kanka ahlus sunna akwai matsala in ba sa'a ba sai ka samu matsala a lahira Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba na ramma. Wa ibadun rahmanin lalina yamshuna alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله ما دوكين سركي وعباد الرحمن bayin Allah mai rahama Allah ya ce bayinsa mai rahama don ya nuna maka zai yi musu rahama shi yasa aka ce wa ibadur rahman ba ce wa ibadul jabbar ko wa ibadul aziz sai aka ce wa ibadur rahman Bayan Allah mai rahama ana nuna maka Allah zai musu rahama Allah ya ce su ne allazina yamshuna alal ardi hauna idan suna tafiya a cikin ƙasa tafiyar su ma daban take Allah ya ce a natsa suke tafiya ba za ga suna tafiya suna sauri ba ba za su rinka yin tafiya ta takama ba saboda musulunci bai yarda da tafiya ta takama ba sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga wani matashi yana tafiya yana daga allon kafada yana bubudawa sai na umar ya kalle shi ce irin wannan tafiyar taka Allah baya santa wuri ɗaya kadai Allah ya yi da kai tafiya kana takama ina a fagen daga yayin da aka zara takobi za a taka da za a kara da kafurai. a wannan wuri to nan ne zaka nuna kai jarumi ne ka fito ka tafiyar takama a gaban waɗannan arna wanda ya isa ya fito a kara tare da shi nan ne kadai ya halatta kai tafiyar takama amma a cikin gari kawai ka zo kana daga kafada kana bubudawa aikin banza kake yi kuma wannan tafiyar taka Allah yana fushi da ita sai na Umar ya ga wani yana tafiya yana takama sai na Umar ya ce kai ya kake tafiya kana takama mutum ya ce a ah, Umar baka sani bane ai da ka sani da baka mamakin me yasa nake takama ba inda ka sani waye Umar ya ce a ah, saboda na san kai waye shi yasa nayi mamaki yace to ni waye yace kai mutum ne wanda cikinka ka kashi ne a ciki in ka mutu abin ne ka tsutsa ita za ta sha jinin ka ta ci naman ka sai na Umar yana faɗa wasa wannan magana wannan saurayi ya girgiza kai yace lalle Umar ka san ni sani na hakika sai dawo yana tafiya normal wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna Allah ya ce wa idza khadabahum al-jahilun idan jahilai suka zo suka faɗa musu bakan magana suka faɗa musu kakkausan magana ba sa mai da martani ba sa faɗa ba sa rikici ba sa rigima ba sa ta da zaune tsaye idan jahili ya zo ya tsokane su da faɗa ƙalu salama sai su ce masa salama mu aminci muke so zaman lafiya muke so ba faɗa muke so ba ku ji siffofin musulmai ashe da ake cewa musulmai 'yan ta'adda ne daga cikin musulmai 'yan ta'adda ne in ka ga musulmi ya zama dan ta'adda to musulmin bai san musulunci ba ne bai ne ba bai san musulunci ba duk musulmin da ya karanta musulunci ya karanta tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san addinin musulunci ba addinin ta'addanci ba ne addini ne na zaman lafiya addini ne na kwanciyar hankali shi musulmi abin da yake so a bashi dama ya wazi a bashi dama ya karantar da ka yi wa musulmi wannan ka warware matsalarsa shi yasa ku lura duk inda kuka ji ana rikici da yan izala to an taba musu ɗayan abu uku an taba musu ɗaya daga cikin abu uku idan ka taba masallacin mu za a yi bala'i in ka taba mana makaranta za a yi bala'i in ka taba mana mimbarin wa'azi za a yi bala'i amma dan ka zagi malaman mu babu abin da za a yi can za ka shari'a da su ranar tashin alkiyama saboda saboda su ba su ne addinin ba ba su ne ne ba ba su ne addinin ba duk wanda ka ji yana faɗa saboda an taɓa malaminsa ko an taɓa shehinsa ko waliyinsa kada ka raba ɗaya biyu in Allah ya da dan bid'a ne ahlus sunna ba sa tashin hankali ahlus sunna duk inda suke masu zaman lafiya ne وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما sai Allah ya ce mai a gaba alarama wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ga sifa halin sunna ta gaba Allah ya ce wallazina da waɗannan waɗanda bi li rabbihim suna kwana ga ubangijinsu sujjada suna yi wa Allah sujada wa kiyama suna yi wa Allah tsayuwa ma'ana suna tashi da daddare su sallar nafila ba ɗabi'a ce ta ahlus sunna kullun ka shaki girki ka kwanta akan gado min gurubi shamsi ila dulubil fajr ba ka tashi kai nafila ba wannan ba ɗabi'a ce ta ahlus sunna ba ahlus sunna sukan tashi da tsakar dare lokacin da duniya ke bacci su kuma a lokacin suke tashi su fara ganawa da ubangijinsu ya tashi yayi alwala ya tsaya gaban Allah yana sallah yana kuka yana zubar da hawaye yana lallashin ubangiji yana neman gafara ba mai ganin shi sai Allah wannan shine ahlus sunna na gaskiya Allah ya ce kanu qalilan min al min al-layl ma yahja'un Allah madaukin sarki ya ce سركيتي sunna kanu sun kasance qalilan min al-layl ma yahja'un kaɗan ne a cikin dare suke kwantawa su yi bacci ba bacci suka zo yi duniya ba tashi suke yi da daddare su bauta wa Allah in ji Allah تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله يكي تتجافى جنوبهم عن المباجي hakar su yana nisa da wurin kwanciya ga gado mai kyau 6 by 6 ko 6 by 7 ga ɗimemiyar katifa 16 inches ga katon bargo kafi amarya laushi an shimfiɗa a kai ga fulo ga chinese carpet ga split air condition daki ya dau sanyi yana kwance sai ya ji ba kwance ya zo yi duniya ba sai ya tashi sai ya sauko daga kan gado ina gadonsa yake ga ya san ya bar shi a gefe ina katifar ya barta ina shimfiɗar ya barta ya tashi ya yi alwala iyali ita ma a tada ta in bata tashi ba a shafa mata ruwa a fuska in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma ta tashi ta yi alwala a zuwa fuskanci Allah a yi kabbara harama a karanta suratul fatiha a kamo wata sura ana karantawa idan an zo wajen magana akan wuta a dakata a roƙi Allah gafara in an zo magana kan aljanna a dakata a roƙi Allah aljanna a yi wa Allah ruku a yi wa Allah sujada Allah ya duba ya ga du'an goko ana bacci kai kuma ga ka tsaye gabansa kana neman gafara Allah zai ce ya bawa na na gafarta maka ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah dole sai mun rage bacci in muna son lahira an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani ya kwanta tun farkon dare har alfijir ya fito bai tashi yayi nafila ba annabi ya ce shedan ya masa fitsari a ka shedan ya masa ne fitsari a ka yanzu wani ma ya zama shadda shedan gaba da kullum a kansa shedan yake fitsari don wani in ba watan ramadan ba shi bai tashi da daddare wa Allah su jira ba a san ranar ba in ka ga ya sa alam na hanset ya tashi da daddare ya wanke ido ya sha lifton yana bubuɗe ido to in Allah ya yarda za a yi match ne tsakanin arsenal da manchester united ko za a yi ball tsakanin real madrid da barcelona to anan ne za ka sha mamaki anan ne zai sa alam ya tashi karfe biyu na dare ya kura wa talabijin ido ya yi kuri da ido sai ka ce wuta Allah bai taba ganin shi a irin wannan lokacin yana wa Allah sujada ba amma ga ya tashi dan ya ga kwallo anya wannan ba zai sa Allah ya fushi da kai ba wannan shine abin da Allah madaukin sarki yake nufi da tatajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna tsoron azabar Allah suna kwaɗayin rahamar Allah Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan dangane da abin da muka azurta su da shi Allah ya ce suna ciyarwa Allah ka gafarta mana abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya kwana a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai gwaggwansa a gidan wacce ake ciwo maimuna kala kanwar uwa ko kanwar uba nan ana ce mata yasan doko to akwai yasan sa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimuna matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da daddare sai daga annabi ya tashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga ya tashi yace sai naga yana goge bacci daga idanunsa yace sai naji annabi yana karanta wasu ayoyi inna fi khalqis samawati wal ard inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله دان عباس رضي الله عنه yace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wayannan ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagaya Abdullahi dan Abbas yace sai nayi sauri na tada da masa ruwan alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito yayi alwala sai ya kabbarta sallah ya fara sallar nafila Abdullahi dan Abbas yace ni ma sai nawa alwala na bishi to fa Allah ya kama suratul fatiha ya kai karshe sai ya kama suratul baqara annabi yana tafiya yana tafiya yana karatu cikin natsuwa abla da ba ce na dauka in yi aya 100 zai ruku da ya aya 100 sai ya wuce nace to sai ya kai 200 ya kai 200 ta zarce nace sai ya gama surar yana gama surar sai bude ali imran na ce watakila yi aya ɗari a ali imran zai ruku yi aya ɗari ya wuce na ce to watakila sai ya kai ƙarshen surar yana kai ƙarshen surar sai shiga suratun nisa ya ce na ɗauka idan ya aya ɗari a suratun nisa zai yi ruku sai ya wuce annabi sai da ya karanta izo goma a raka daya abdullahi da abba zai ce a ranar an kusa ya abin kunya aka ce na abin kunya za a yi yace yi tahiya ta yanki alai shi ci gaba da sallar ta shekare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta taba tashi da daddare tana sallar nafila aya guda ɗaya take maimaitawa فمن الله alaina wa عذاب السموم فمن الله alaina wa عذاب السموم wannan ayar Aisha radiyallahu anha take ta maimaitawa tana kuka har alfijir ya fito aya dai take maimaitawa tana kuka sayyidina Ali radiyallahu anhu ya taba shiga masallaci da daddare yana sallah yana kuka hawaye suna jika gemun shi bayan ya gama sallah ya daga hannu yana addu'a yana yake duniya ni kike so ki ruda ni kike so ki raba da Allah na sake ki saki uku wanda ba komai a ciki je ki nemi wani ki halakar ba ni ba sai da Ali radiyallahu an manya manyan sahabbai irin wa'annan ba sa bacci kwana suke suna yi wa Allah sujada kwana suke yi a gaban ubangijinsu ya fi bayin Allah da mu da su ya fi cancanta yi mu ya kamata Amiru ibn Abdullah tabi'i ne wallahi har a cikin tafiya yana sallar nafila da daddare a tafiya tafiya ta taba hada shi da wani Ya ce mun gaji mun yi muna tafiya dare ya yi mun samu riza mu kwanta ana kwanta kowa bacci ya kwashe shi ashe wannan matashi bai yi bacci ba yace can da tsakar dare yace sai naga ya tashi yana takawa a hankali a hankali kar ya da wani daga bacci da ya fita cikin mutane sai ya dauki goran alwalansa sai ya shiga daji wannan dan bin diddiki yace sai na bi shi in gano me zai yi yace yana tafiya cikin daji har ya samu wani wuri sai ya tsaya yayi alwala sai ya kabbara harama ya fara sallar nafila yace ni kuma sai na buya a bayan wata bishiya ina kallonsa. sa yace ban taɓa ganin mai yin sallah cikin natsuwa kamar wannan matashin ba yace yana nafila har bacci ya kwashe ni na farka an fa ne ana tafiya ne na farka daga bacci na ga nafila yake bai daina ba bacci ya kara kwashe ni na ƙara farkawa nafila yake bai daina ba har asuba ta yana sallar nafila da alfijir ya kusa fitowa sai wannan matashi ya shafa'i da wutiri bayan ya gama alfijir ya fito sai daga hannu ya fara addu'a saboda yana so ya addu'a ya gama ya dawo sansani domin ya samu sallar jam'i tare da jama'a sai je na cewa ya Allah ga asuba ta keto mutane yanzu za a tashi a shigar rigimar duniya wani ya gona wani kasuwa wani ofis ya ce ya Allah kowa yana da bukata a wajenka ni a yau ban da bukata wajenka ban da ka gafarta min zunubaina ce ta kadai ne bukata na a wajenka ya Allah na roƙe ka abubuwa guda uku ka bani biyu ka hana ni daya ya Allah ka bani su duka ya gama addu'o'i ya jiyo sai ga wani mutum tsaye yana kallon shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace kai kuma wani karamba ne ya kawo ka da bin diddiki na rabu da mutane na zo ina gadawa da ubangijin ka waye ce ka biyo ni mutum ya ce to ai biyo kan ko yayi amfani dan na gane yanzu kai waye ne kake yi da daddare ya ce na haɗa ka da girman Allah karka faɗa wa kowa mutumin ya ce sai na ya yace na haɗa ka da girman Allah yace ce dakata idan baka so in ba da labari na ji a addu'ar ka kana cewa ka roƙi Allah abubuwa guda uku ya baka biyu ya hana ka ɗaya to ga min wasu abubuwa ne Abir ibn Abdullahi ce ba zan gaya maka ba sirri ne tsakanina da ubangiji na ya ce to rike sirrinka ni ko bari in je tura asiri cikin mutane ya juya zai tafi matashin ya sake rike shi yana kuka da hawaye aje ya bada labari an gan shi yana ne ba zina ha gan shi yana yi ba an gan shi yana sallah ka ji masu yi Allah kai kuma in kadai fina da daddare kawai da rana sai ka kirkiro gyangyadin iya shege in kana cikin mutane da an ce ya muka ga kana gyangyari ka ce wallahi jiya kwana ne kiyamun laili kwana ne kiyamun laili yan ladar ta ka shi dan ka zubar da ita wani ma kawai tari ake yi ana cewa jiya an bi barawo sai ce ai ba bacci ke yi ba lokacin ina yin kiyamun laili na yi raka goma na kamo ta sha ɗaya amir ibn abdullah sai ya ce wa mutumin to zan gaya maka amma kamar alkawari ba za ka faɗa wa kowa ba sai ya ce na yi alkawari ba zan faɗa wa kowa ba matukar kana raye amma idan ka riga da mutuwa zan ba da labari sai ya ce to abubuwa da na roƙi Allah guda biyu ya bani na gane cewa shirka tana shiga ɗan adam ta hanyar tsoro na roƙi Allah ya cire min tsoron kowa a raina banda Allah yace kuma Allah ya karɓi wannan addu'a tawa sama da ƙasa banda Allah ba wanda nake tsoro yace na biyu na gane ba abin da ke saurin halakar da matashi kamar mace to na roƙi Allah kada ya sa halaka ta a hannun mace yace wannan ma Allah ya karba mace za ta iya halakar da ni yace to me ka roƙi Allah bai baka ba yace na roƙi Allah ya cire min bacci daga idona yadda nake yin azumi da rana kullum ya zama kullum kwana nake ina sallar nafila saboda Amiru ibn abdullah sai wata shida a jere in dai ba sallah karama ko sallar layya kwanaki da aka hana yin azumi na nafila a cikin su ba sai wata shida a jere kullun yana yin azumi to kuma so yake kullun ya kwana yana sallah da Allah ya tambaye ku me yake nema ban ji ba ko kuma me kuke nema ba ku an samu ba inda zai je can kuma kuke so ku je sai an bude aljanna ya zo ya wuce kai ma ka taso dukkan dikir ka ce ga ka ba za ka ji kunya ba a ce kai ne wa ka ce dan asabe a ce dan asabe daga ina ka ce dube Allah ya ce wallazina yubituna li rabbihim sujadan wa qiyama sai Allah ya ce da gaba da rama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الله ما دوكين سركيتي والذين da wayanda ya kulu na suke cewa rabbana ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannam ya Allah ka kawo da azabar wutar jahannama daga gare mu sun kwana suna sallah amma duk da haka ba su da garanti ba su da ne ba su da garanti sun kwana suna sallah amma suna roƙo Allah ya tsare su daga azabar wuta kai ka kwana kana zina kuma da asuba baka roƙi Allah Allah ya tsare ka daga azabar wuta ba ga wani sallah ya kwana yana yi amma ya tashi yana rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha lalle azabar wutar jahannama kana garama ta zama kamar hukunci ne na tara ga mutumin da ya saba wa Allah Allah ka tsare mu sai suka ce mai a gaba da rama inna sa'at mustaqarran wa muqama Allah madaukin sarki yace innaha lalle ita wutar jahannama kan sa'at mustaqarran ta munana ta zama matabbata ga ɗan adam ka zama rayuwarka a kai ka lahira a sa ka wuta a ce nan za ka tabbata wa muƙama ta yi muni ta zama nan ne wurin zama na ɗan adam yanzu a nan duniya kawai in lokacin zafi ya yi ba ka da wadata da za ka shiga ac ba wutar lantarki ba ka da janareto ɗaki ya ɗumama waje ta ɗumama sai ka rasa inda za ka sa kanka ba a yi komai ba ba sai da ko kun taba ganin injin biredi inda ake gasa biredi akwai oven inda ake sa itatuwa ya sha wuta ya sha wuta ya sha wuta sai a janye itatuwa sai a rinka daukan biredi ana sakawa sai a rufe tiririn da ke ciki shi zai gasa biredin ko ba haka suke yi ba to bayan an janye wannan wuta maimakon a sa biredi sai a dauko ka a saka a rufe yaya wannan idan an kwatanta da wutar jahannama kamar an saka daki mai iya condition ne Allah ka raba mu da bala'in wutar jahannama innaha sa'at mustaqarran wa muqama sai Allah ya ce mai a gaba alarama والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله ما دوكي سركي يتي والذين da waɗanda iza an faƙo idan za su ciyar ko za su ciyar da iyalansu lam yusrifu ba sa yin israfi ba sa yin almubazzaranci wa lam yaqturu sannan ba sa yin ƙoro wa kana baina zalika qawama sukan tsaya tsaka tsakiya su ba su yi qawro ba sannan su ba su yi almubazzaranci ba don Allah ya ce wala ta taj'al yadaka maglulatan wala ta taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala ta su tabsutha kullal bast fataq'ud maluman mahsura Allah ya ce wala ta taj'al yadaka maglulatan ila unuqika kar ka sanya hannunka ya zama a ɗaure a wuyan kai ji Allah ma'ana kada kai rowa wala ha kullal basri kar kuma ka shimfida dukkan shimfidawa kai almubazzaranci yadda ake so musulmi ya zama kenan a cikin musulmai akwai wanda Allah ya buɗa musu amma suna yi wa iyalansu ruwa. akwai su ko babu ga wadata Allah ya bashi na taɓa gaya muku wata mata da ta kira ni a waya ta ce malam da Allah ka taya ni addu'a ko ka mun nasiha na ce me yake faruwa ta ce Allah ya haɗa ni da wani irin marwacin miji Allah ya ba shi wadata ga ruwan bala'i ta ce ka'ida ya samu duk sanda zan yi miya magi kwara ɗaya zan sa magi kwara nawa kwara ɗaya idan na ce magi ya ƙare sai ya ɗauko kalkuleta an danna lissafi an buga idan aka samu kwara ɗaya ya bata dashi ga bala'i ta ce yana so me ta ɗanyi zaki-zaki sai na cire kuɗi na na siyo na ƙara shi kwara ɗaya kawai yadda ta ce to yanzu sai aka samu matsala jiya da aka zo aka mai da lissafi sai aka samu magi kwara ɗaya ya bata ta ce wallahi malam da ya fara bala'i a kaina zaka ɗauka yanka ni zai ta ce ina zuwa makarantar islamiyya sai ya ce wai ya gano makarantar islamiyya da nake zuwa ita ta jawo maginsa guda ɗaya salwanta ta ce ala gafarta malam yanzu haka maganar da nake maka ya ce ya dakatar da zuwa na makaranta kuma makarantar nan ni biya da kaina ba shi ke biya ba saboda maginsa kwara ɗaya ya bata kai ka ji mutum wannan wani dan bala'i <laughs> sakatare ya ce wannan auren sa dole ne sakatare yana gani ya kamata a kashe auren kawai kai tsaye ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah idan Allah ya buɗa muku ku rinka kyautata wa iyalanku akwai mala'iku da suke addu'a Allahumma a'ti mumsikan khalafan wa a'ti mumsikan talafa ya Allah duk mai ciyarwa ka bashi abin da zai mai gurbi ya Allah duk marowaci mai damkewa Allah ka hada shi da asara wannan mala'iku ke addu'a addu'ar mala'iku karɓaɓɓa ce ko ba karɓaɓɓa ba ce Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba rama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله يكي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر da waɗanda ba sa kiran wani abin bauta daban tare da Allah ba mushrikai bane ba su haɗa Allah da wani a wajen bauta duk sanda Allah zai kawo laifuffuka to laifi mafi girma shine shirka da shi ake farawa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar Allah yace wala yaqtuluna katulunan nafsa allati harrama Allah illa bilhak. ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai bisa gaskiya rai a musulunci bai halatta a kashe ta sai an samu ɗayan abubuwa guda uku mutum ya yi zina alhali yana da aure menene hukuncin sa a kashe shi wanda ya kashe wani da gangan a kashe shi wanda ya ridda ya bar addinin musulunci ya raba kan al'umma shi ma hukuncin sa yi ne a kashe shi idan ka kuskura ka kashe musulmi ba da wayannan sharuɗa guda uku ba ka shiga bala'i gaban Allah wallahi Allah ba zai barka ba ba a kashe musulmi sai da ɗayan abubuwa guda uku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace su idan ka kashe musulmi ba tare da wayannan abubuwa guda uku ba to kai za ka ɗauki zubi shi gaba ɗaya a ranar tashin alkiyama bala'i ne kai ku saurara ku ci usama ɗan zai yaƙi aka je suna karawa da wani kafiri kafiri ta takobinsa ya faɗi sai ya danna da gudu usama sai ya bi shi usama dan zai sai cin cimma kafirin ya daga takobi zai sare shi sai kafirin ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana faɗin wannan magana usama ya ce ƙarya kake yi sai da kaga zaka sha takobi sai ya sare kanshi da aka dawo sai aka gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya kalli usama ya ce a ƙataltahu ba da an ƙala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah a ƙataltahu ba da an ƙala la ilaha illallah usama ya ce annabi ya rinka maimaita wannan magana usama ya ce sai da na yi burin ina ma a ce ranar ne na musulunta saboda ya kashe musulmi guda ɗaya 'yan siyasa ku ji tsoron allah kuna sponsoring ana kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba saboda rigimar ku ta siyasa matasa ku ji tsoron Allah ana amfani da ku ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan wani abu ku kashe wanda bai ji ba bai gani ba wallahi Allah sai ya tambaye ku a ranar tashin alkiyama yi kokari ka bar duniya a sanadiyar ka jinin musulmi bai taba zuba kasa ba yi iya kokarin ka ko kafiri wanda ba musulmi ba haka nan bai ji ba bai gani ba ba a yi daga kashe shi ba kafiri wanda ba musulmi ba jini na dan adam abu ne da yake da girma kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin kaba ya kalla ya kalli matsayin ɗakin kaba ɗakin da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi inna awwala baitin wudi'a lin الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن يريد فيه بإلحاد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله مدوكين سركي يتي كوني يتعدن شي كي أداكين كعبا سي الله يازبت دكي كما ينيا بك أي كتابا كعبا تنا دي جرما كوبا تنا دي جرما تنا دي جرما النبي يكلي كعبا يتي كعبا كنا amma jinin mumini ya جنين ki daraja a wajen الله da ka zubar da jinin mumini ƙara ka rushe ɗakin ka'aba a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min iraqati damin ri'in muslimin duniya gaba ɗaya ta rushe a wajen Allah ya fi sauki akan zubar da jinin mumini kwara ɗaya tallintan duk yadda za ka yi ƙoƙari ka bar duniya baka zubar da jinin musulmi ba matasa ku ji tsoron Allah ku riƙe wannan wa'azi Allah ta'ala ya samu dace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar wala ya katuluna nafsa lati harrama Allah illa bil haq Allah ya ce wala yaznun sannan ba sa yin zina ita ma zina bala'i ce zina dauda ce Allah ka raba al'ummar musulmai da zina mun yi magana akan ta suratul nur sai Allah ya ce mai gaba rama wa man yaf'al zalika yalqa asama Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ko yayi shirka ko ya yi kisan kai ko ya yi zina Allah ya ce ya fada cikin suto na zunubi ya fada cikin bala'i Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace mun tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka ce masa ayyu zambi akbar a duk laifin da ake wa Allah wanne yafi girma Annabi ya kalle shi yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa kalakaka ka sa wa Allah kishiya alhali Allah shi kadai ya halice ka abdullahi dan masaure girgiza kai yace muka ce daga wannan kuma sai wanne ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqatula waladaka khashyata an yat'ama ma ka kashe danka dan baka so ya ci abinci tare da kai baka so ka dauki nauyin shi sai ka kashe shi shine zunubi na biyu yace sai muka ƙara tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah daga wannan kuma sai wane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tazniya bi halilati jarik kayi zina da matar makwabcinka wayannan sune ne laifuffuka da suka fi girma a wajen Allah makwabta na zina da matan makwabta yanzu ko ba yi abokai suna zina da matan abokai ko ba sa yi to bala'i ya gama haduwa kenan shi yasa Allah madaukin sarki ya ce man yaf'al zalika yalqa asama sai Allah ya ce mai a gaba da rama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana Allah ya ce yudha'af lahu al'azab duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda uku za a ninninka masa azaba yawm al-qiyama ranar tashin al-qiyama sannan wa yakhlud fihi muhana zai dawwama a cikin azabar yana wulakantacce inji Allah kun san ko a nan duniya in an kai mutum gidan kurkuku wani sai a ce an ɗaure shi ɗaurin shekara biyar sai a tsaya wani sai a ce an ɗaure shi ɗaurin shekara biyar da horo mai tsanani to shi wannan laifin sai ya fi girma to shi ma zai shiga wutar jahannama zai dawwama kuma yana cikin wayan da za a yi horo mai tsanani shine ma'anar wa yakhludu fihi muhana Allah ka raba mu da shiga jahannama balle wulakanta a ciki sai Allah ya ce mai a gaba da rama illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما الله سنكين عادلش an faɗi magana ta tada mana hankali mun tsorita sai Allah ya ce ga mafita wasu sahabbai da suka zo suka ce ya rasulullah mu kamin musulunta duk wannan ba wanda ba aikata ba mun yi shirkar mun bauta wa gumaka iri iri ya rasulullah kisan kan mun yi ba san adadin wayan da muka kashe ba ya rasulullah zinar mun yi ba mu san iya matan da muke zina da su ba to ya za mu ga wannan ayat ta sauka mun yi wannan kamin mu zama musulmai ya rasulallah sai Allah ya sauko da wannan ayar sai Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba Allahumma ja'alna minat tawabi illa man taba sai dai wanda ya tuba bayan ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki aiki na kwarai Allah ya ce to shi wannan Allah zai gafarta mashi gafara kawai a Allah ya ce ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana waccan katobara da yayi aka rubuta masa zunubi sai Allah ya ce mala'iku ku lissafa buhu nawa ya tara na zunubi mala'iku suka lissafa suka ce ya Allah zunubin da ya tara ya kai buhu hamsin sai Allah ya ce to ku kona wannan buhu hamsin din na zunubi ku bashi buhu hamsin na lada a madadinsa in banda Allah waye sai wannan ba wanda ya sai wannan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana munanan ayyukan Allah zai canja masa su su zama kyawawa me yasa Allah zai wannan Allah ya ce wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara sannan mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu na'am Wa wa ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله مدوكين سركي يشي ومن تابا دو وند يتوبا وعمل ya aikata ayyuka na kwarai, to fa ya tubu ila Allah ba. Allah ya ce irin wannan mutum shi ya tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya abinda ake so kullum in ka tuba da ka tuba da sabon Allah to akwai abubuwan da ake so ka yi abu na farko kai ta istighfari kana neman Allah ya gafarta maka abu na biyu ka rinka yin nadama kana jin haushi kana jin ɓacin rai a zuciyarka saboda zunubin da kai kar da ka yi zina ka tuba amma da an tada labari ka ce kai ai da mun sheke ayar mu billahi lazi wannan yayi nadama bai yi nadama ya tuba ya daina zinar amma bai yi nadama ba to wannan tuba taka akwai kushin baka kanta ka tuba ka yi istighfari sannan ka rinka nadama idan ka tuna ka fashe da kuka ka sake dawowa kamar ma baka taba neman gafara ba sai ranar Allah ka ji kaina Allah ka gafarta mu Allah ka ji tausayina bayan haka ka kudurce a ranka ba za ka ƙara aikata irin wannan laifi ba iya abin da ya saura maka a rayuwa bayan haka saban da kake yin ka daina shi bayan haka ka ci gaba da istighfari iya rayuwarka malamai suka ce idan dukiyar haramun ne ka tara ko zalunci ne kai ka ci daɗi ka ƙoshi kai bulbul to ka yawaita azumin nafila ka yawaita ne azumin nafila domin wannan tsokar da ka tara ta haramun ita ma ta dan ragu malamai suka ce wannan mustahabbi ne wannan menene mustahabbi ne wannan duka kana so ka kankan da kanka ne a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba to irin wannan mai tuba Allah yana son shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda Allah ke farin ciki da bawa da yana saba masa sai ya dawo ya tuba Allah yana murna da shi fiye da mutumin da yana tafiya cikin sahara kan raƙumi abincinsa na kan raƙumin raƙumin ya tutsu da shi ya jefo shi ƙasa ya gudu ba raƙumi ba abinci ya samu wata bishiya ya kwanta yana jiran mutuwa ta zo mashi to ina zai iya zuwa cikin sahara da kafa can bacci ya kwashe shi farkawa da yayi sai ya ga raƙumin ya dawo ya tsaya kusa da shi da kayan abincinsa a saman raƙumin ya zabura ya kama akalan raƙumin ya rike saboda tsaban murna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka annabi ya ce aqda min shiddatil farahi yayi bambarma amma me yasa shi ya bambarma saboda tsaba farin ciki to irin farin cikin da mutumin nan yake yi bai kai farin cikin da Allah yake yi da bawa ba da yana sabawa Allah ya dawo ya tuba ya ku bayin Allah Mutuba zuwa ga Allah mutuba tuba taubatan nasuha dukkan mu kowa akwai laifin da yake yi wa Allah mun yi sa'a ga watan Ramadan watan gafara watan jinkai watan yanta bayi daga daga wuta zuwa aljanna Allah ka sa muna cikin wayanda aka yanta ya ku bayin Allah mu yi amfani da wannan dama mutuba zuwa ga Allah sai Allah ya ce mai gaba na rama والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله ما دوكين سركي والذين لا يشهدون الزور da waɗanda ba sa yin shaidar zur ba sa shaidar zur me ake ce shaidar zur shaida ta ƙarya baka ji ba baka gani ba amma ka tsaya ka ba da shaida ka hakikance ka ce ka ji ka gani ko sai wani abin ban mamaki yanzu idan ka je bakin kotuna sai ka samu dattawa a zaune a gefen kotu wai su shaidu ne na sayarwa shaidu na sayarwa idan kana rikicin fili da wani an ce ka kawo shaida baka da shaida sai ka zo ka same su sai su ce a wace anguwa filin yake a ce filin yana damsawo daidai na ai kusa da gidan man nan daidai wuri kaza su ce eh mun gane filin da ba sun san gari ya girman filin 100 by 100 su ce to ya yi kyau sosai to mu ne za a biya mu mu je mu bada shaida bai san baya akai ba sai a jinga da su a ce za a ba ku dubu kaza da an ce za a ba su dubu kaza sun amince sai a shigo da su kotu idan aka zo da su kotu da an zo kan wannan mutumi a ce ina shaidunka kawai sai su dattawa su taso kaban mutanen kirki su ce su ne shaida ya aka yi ya ce to ni dai abin da na sani kimanin shekara kaza da kaza shi wannan yaro da kuke gani babansa shi ya sai filin da ya sai filin mu a gaban mu aka yi to daga nan sai aka menene menene sai ya bashi mu aka sa shaida sai su zo su ba da shaida cewa filin naka ne in ta kama a ba su qur'ani su rantse su karbi qur'ani su dafa su rantse idan suka gama suka fito a ɗaibi kuɗin su a basu su zuba aljihu su koma su zauna suna jiran wani akwai wayan da hanyar cin abincin su kenan shaida zur ta sayarwa da Allah ya zo nan ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka rubuta sunayen yan hoto ba za ka sa sunansu a ciki ba zamanin sayyidina Umar dan Kaddaf idan aka samu mutumin da ke ba da shaidar zuru sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya sa a kamo shi idan aka kawo shi sayyidina Umar ya ce a masa bulala arba'in haka za a tsaye da shi gaban jama'a ana mar bulala yana ihu ana ɗaya a tsala biyu sai an kirga arba'in bayan masa bulala arba'in sai na umar sai ce a jiya kira wanzan ya masa aski sai a zo da wanzami sai yi wannan mai shaida zur aski kwalkwabo a aske kan taltal sai sai na umar ya ce a samo bakin gawayi in aka samo bakin gawayi sai na umar ya ce ku nika shi idan aka nika ya ce ku shafa masa a fuska a shafa masa bakin gawayi fuskar ta kama da dan wuta sai ce to ku zagaya da shi cikin gari kowa ya gan shi cewa wannan mai shaida zur ne sai a rinka zagayawa da shi cikin gari da Allah idan wani ya gayi wani haka sai kara bada shi da zur ba zai kara badawa ba shaidar zur ba inda take da hatsari yanzu sai a harkar siyasa sai an je ana shari'a kan zaɓe ka ji shaidar zur shaidar me zur kawai mutum ya zo ya zurka ka karya gaban kotu kuma ya san karya yake kuma ya sha shamur akwai wani ya tsaya takara ana so a hada shi tsayawa takara an rasa yadda za a yi kawai sai aka kirkiro aka ce ba dan jiha bane kawai aka je aka samu ta tsohuwa aka shaka mata kuɗi kawai ran da aka zo shari'a kotu ta zo kawai ta ce ɗanta ne a kotu aka ce to ke tsohuwa daga ina kike ta ce na fito daga damagaran a ce to da magaran a da magaran ta ce daga yankin magarya magarya wani gari ta ce dingas a ce wannan wane ne ta ce ɗana ne bai san ba ya ce ƙarya kike ni ba ɗanki ba ne kawai tsohuwa sai ta bashe da kuka yanzu saboda duniya siyasa banza da wafi za ka ƙi kai alkali ya rulin cewa nan indijin ne kawai aka disqualify ne shi an fito aka kira tsohuwa aka shaka mata kuɗi aka maida ta kauyen su shi bai masan daga wani kauye aka samo ta ba saboda shaidan ne shaidan su Allah ya ce wallazina la na zur bayan Allah na kware ba sa shaidan zur wa izamar rubin lagawi in sun ga sun shuɗe inda ake yin lagawu marru kirama ba sa zaunawa sai su wuce suna masu daraja masu mutunci me lagau sauraron waka shata lagau ne dan ana ce lagau dan indo lagau dan kwairo lagau ani makaho lagau bob mali lagau black uhuru lagau don williams lagawo snoop dog lagawo 50 cent lagawo shakira lagawo slim dion lagawo ashanti duk wannan lagawo ne duk ne lagawo football lagawo table tennis lagawo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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله ai lokaci ya wuce bamu da lokaci aka kama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a yan wa musulmi saboda kurewar lokaci tambayoyi ba za su karantu ba sai dai akwai jan hankali daga 'yan uwa da yawa ta rubuce-rubuce masu dama akan cewa don Allah 'yan mata da matasa da suke zuwa sallah da kuma wato sauraron karatu akwai waɗanda abin da suke ya saba wa karantarwar shari'a saboda aka su ji tsoron Allah su gyara sannan akwai roƙon addu'a ga waɗanda suke marasa lafiyanmu mu musamman an turo takarda cewa shugaban muslim council alhaji shu'aibu muhammadu gire ba shi da lafiya kuma rashin lafiyar ta yi tsanani saboda haka na roƙon malam ya taimaka da yi masa addu'a da sauran 'yan uwa marasa lafiya allah ya ba su lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa